ذكر الأغاني والغزل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم البعث والنسور أما بعد أيها المستمعون الكرام في كل مكان أحييكم بتهية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر مارمو خغودان نقصو وغاكي وقت بيكونو kamanin tigande dangiyen palle aɗa kufande aɗa barka sohunde sage sallendo kisiyen po geɓe aɗa fo timmante oga kenñana hey farukulagarenda wora ha hare hare ti kuñinde aɗo hantande ake sohubanne kundu allah ga fondancira ho danga gaɗa lenki ha yilla siren kara ogaɗa duñi kota keno honga oga gilli birantoña oganta gilli furunga oga gilli sahantoña oganta gilli wotuntoo oyetini alhamdulillahi rabbil alamin allah ille hade aɗo na nanna wondi o gaɗa keɓe anne ŋutu allah gaɗo sabata hamma lenki kotake kane kharan haran kotoɓe ni i sugandin tongo maha koyen koton nohoga oga tahunu oga safene katta silaminiga igoɗangeno kusue nawtu gilli kuɓeni ndi gatta hunu haranñimɓe ke haran kompege nalla wara silamini ɓeni keɓegeɗo tahundi agadi ha tahundi igoɗangeno kusu ogatu ogantatu kembire kuñinde keña katta kuncu suwa kafumantenga bana ke gollege katu sikki allah mahagem men palle de courage andano ku ha ɓeni ga golle keno honga i hada dor hote aɗo nahaɗo siti aɗo hammi ide kencarawo ha safano nokku kembire woyi mamana ni nawarini duang silami ni danga allah ganna kisiye da aɗo tange aɗo sutura o yonkini kuga kanunta fini kuɓeni nohonga allah baane ayanka to o oye ñagana ganna e nga fini kuya allah wa taala ganna o sabati eh, allah banalle mahun kamma aganta usundum muku aganti jihi jaha aganta sundum muku yillandi allah aganto sundum mum pilinka baka allah e katta fota so allah wa taala yaga fe kendangi en palle ahini eh, o yille katta o hiɗifate ñaaya e kebe dimasi ke wakati ɓe oga e kundu oga tahunu oga sefenano hondi katta ahinin ɗo marin mum aɗo sumpundo hatti ado silamire mesu soraɓe goma ha oɗaga dome har so oɗaga finna dome ayani suratul kahfi e, dimas danginteke ogaɗa digamenga ogaɗa joppa nuhuɓeya kinniya e, sorake ogaɗa yogo sigi a aye ɓeya kenyagani aye tanyeren ɗo segundi ayagani biranɓe allah kobo siru ku filli tarallin ma huga rakuti nan gasu ido mena ha kin ya gani Allah annabin yimme ada adalal limma Musa ado Allah kobo sire battana kebe Allah ga fonnan cira hudangati gundoni gundoniya do tuwa huni Allah yimme aga da na kunga tuyindi kunga to tohongeni Khadir igaro kille be ya tuwa humurien kille nyani Musa Fube ga daro aɗo hadrina ya o oɗa ken ko hadan o tafsir tafsirri ku ani nanti musa da kawande kaba kunte ada kenya dabari israel ren ko kotayo e ken kawande fati kawande kundun tude kawande ke akinye soroku ku sondo mum adi yonkini ku tigiti sondo mu ku saralli yonkinin kanu sondo mun ami ya hanjinin ponnancira huti jinga tirinna anu kite israil mukuno honga riwayini kurimo ho kedi gaboyede gilli no honga nanti ida musa tirindi nanti a musa angen qaw serewoni yeke xamma ba agantu tanga ba musa ti ninyeke kamma sere sunte ganta ike musa iya gantu tanga allahu subhanahu wa ta'ala ti danga musa sereeno nga nkomeyani komosire aginda nga aga ñiyeke xamma aga ñiyeke noxonga mpon nanciraxu dange ti tuwaxuniye kunta ta noku musa ga de kentu aye mulla ina mpo ina njiidintaxu tuwaxunga kebe yimmegamaxade ama wori nanti kedi wasadi baga foganonga igantetu allah i xaado ken kome xa katta me gemallemaxunu men du kudo kebe agama ha ike gamatu ina kinka fuituwa hunga allah ti subhanahu wa ta'ala musa danga ando ken yigo gemmalle ma hunga gidin dundungalle no kwani e ken gidin dundungalle aga fangum pilli gamuranga kum fangum pilli ga gemme me no hube kinyani e fanguku filli yani e faris ganko ifange ado rumi gan kompange kufangu fili gidin gidindundungale ke nonga yigo ke andane me gemmalle maxunu noña kembira alla da nya musa danga ken aga agana daga maga agada ken ngari tan ana dingira be de ke kega bangida yigo ke da gemmalle maxu ke anatinoña ayani ñaxe ñani agañaɗo i xaralle ma make yusha ibn nun aganya am imaha idagaro killeke ini igaye mutu bakkaya igana dulu igana duguta ina ille ina aro e imiktal nohonga e ipanyen noho e ihollen nohonga allah ti musa danga ke ke nyexe gana daga aga buccita hay nokusu haga perdi ay nokusu non nyani hana sabati nonga non nyani yigo ke khada gemmalle maxu musa do i ma ke i iro kille ke i garo kille ke ya xamma i telle i telle i telle miga kiñene e gide ke nokku fangu ku filli gamora nokku musa ati i xaran le make danga xidimandana ke a talibe ke ati dangani e, ndugu yere ni hajuya musa daga hajunga musa daga hajunga a kharallin limma ke a khenke musa falle a sohu a da panye ke ben yakin gaya a da sohundi a ken yin media eh, i mun jogu gide ke karanga non gide ke kamma a sohu a khenke a ken ga khenko ke no ga gilli amma tine fube ganya kenya fa ke tagumance be allah gada kini kenya fa ganya kundu ha kenta tu saka musa kebe aga manyi no nga nyaxe nga a aga daga di haju mbatte nyaxe nga a piti piti a bonte bakka panye noxo nga cuxa nyaxe nga bire noxo be adaga bire adaga duñi no nga ho nyaxe ndi kille laga koya ga telle bire be musa gari ada lemine ke giri ndi dan nga giri on daga on continue do ottalen ɗen mbattenga kembere mosa ken tatu nanti nyaxe ke daga a iya i xa a buccite ke gan daga nyimme ani ñimmeani imani telle igada ke tarenɓe su dabari wuro ke kutendo ay lenga kare ga iga imani imañi ken dabarin igada ken dabari haaju nga su falle anda dullelli aɗo tampiye kha ken terende be igada kafayi ken kaane igada terende su dabari ga kinyene nyaxe ke rahe ima dulu ima tampi idi courage ñan dome ado. ifakka kembire iga kille ke kete iga telle iga terende kebe khafunde barin telle kete de parce que kan kaw xempen no be ngi max xempen ngi dangay kembire kete ken tere kete konteni iwaya siyeke tampiel li keta adi kita dulle di kita musa hatagi katta yigande be idaga bugu kille ke musa ti leminenda e atina gada ana o yigande be wadaga ro kille ke o hajun kinye kattai abagandi ona ayiga a no ñani musa lemine ke ñaxe ke ga buccitey noxu kebe a ken kende tumene nanti ñaxe ke daga xaati musa ganari a gana giri ñanga ke mi gara kongode nanti ñaxende a daga musa gari a ken mungu ken kono musa dan i continue i killawetel a faga simmene minna biranɓe musa gati danga kebe de a gomaxa do kille ke woda ga dome dulleganorogoga yigene bakke o ge katte a bagandona yiga eh, ati musa ikemeni munguwa iga konandanga ñehe nganda wori ginno kukebe daga yankano angedi tohono angedaga angajunga kattanga illene kattiye ñehendaga ma buccite adaga aro jinnohonga di killelaga tali imunga konanda fofo mi mungunde ganta sheitan da cimmeda batte agada kenko musa daga musa ti a ah, kato haga telende sudo bakkebe ogada debari o han mañiɗo kebanea o ñille ɗo battenga o ñille o falle o ñille do falle iga ille di falle ani wara ke wori tafsir ke roho na diga me ki kafu me kada nga so nin kan kan ne ke kana diga me ke kita kana raga kemire ke tsere suna kita iga ille ikati ga jofe ne nyexe ke ga buciti no ko ke ba ga ni ga yan kanonga khadiri asere ifalle no nga ide ni ay sakka gide ke kamma yimmo nga jogi gide ke kamma ada iran kampe nchokundi dure ada kampa bane nga ada khufudu doya ada ken karo kebe ga dangiti aya adiri itali ngure a a agunun tenga ira min no nga musa do kharal le make iga yile katanonga ide ni khadri sarifalle kembire musa ado khadri ide musa da khadri kuni muslima hun kuni de khadri ti abi ardina salam ki kuni de me hukuma hoke ni serega ken kono aɗa na tanke ati ke musa ati musa nabi bani israil musa be israilin ko annabi ñimme ata hanke yike an awo musa ko ngafu be gadi bagandi agani eh, allah yanda i nan nanti inan bugu eh, eh, idan nagamu tuwahoyan ha kudo iha miya ken ho iya kitana iya mulidan nan ya tarale ma ina fotu bakka ko be agamba ha ganti ke nga hadiriti musa da nga ati e ike dan lantanyana tarallema idanganaro killeke ogatterene dome ni igi ni allanta ni kumpi ni be gadi dabari allanta ni khamma a ah, musa ti kenya kenyaga yan sabo idallaganta taren dome iya konanda kun nanti anga katu fofo dabarni igada wari intan ni aya a hati musa danga makhi tirindi fofo keta de idan idanganaro ke sharti ñanoga wutumela anti tirindini mi yaga ñille kattanga iga tandanga keede ide debartikeya i debartikeya i debartikeya idan aɗo musa iro killenga hogere wor mohoɓe aɗa fini dabari killeke aɗo musa ga garo ke fini sikki aɗa kun dabari ke musa fo fana ɓe da dabari gilli fini ku siki e agaɗa ken koni kenniya iga killeke iga terene iga terene iri jin jinkanneya iga terendo jinkanne ke battenga fura gumu hosanteri na legia legiya iterente jin kan neke ari riwayini nanti fura gumuku ida hadiritu e do akhibaru beni e iga jofeniya hadiri ada murima kananti ini wutu fure kenokonga ida hadiri do musa idi wutu fure kenoko pure ha mogara woro gillen na xamma lenki gollu ni musa gadi wori khadri gadi dabara kor sabarini gollu ku xamma ga ni ma khadri ya galli kattiyeti kungollu fasarenga i xada ke ñako iterende njoppadinga ama nga kundunga kunga fo fana be musa gada wori agada musa kabaku na allah sama nanenin tappen sa ana mungundi do igarono terendenga ke da kede igada fube ko musa mungu kenan. kendi man mahin tirndi fu ɓe gangingal ngada bani min ganda jabinden ko anda i kungari garo furen no ko furagumu ku ha e soro tammiyani lenjugu tammi karogon jangiranto e jangiro dumanteɓe aganti fatalle mahun karogo bano ku kun ka jangiro yetiya ha anti fatana goliñanga fure yani maha atanantima ha jikkeya e allah gadi arjahen mbagu dai. gafati fureke iga kiranga golñanga tayi iga soro ŋuttu tayi soro kugi tugana iga kebe kitana iga birene tayi di ahi e, jukkunin toku idan ke kundu fureke sigira hen koreñana ga soro kudanga botebe do ta kotebe khadiri garo ken no khonga aro musa ikumma fo tuga ko soro kubeni gano ga gare tugari be tuga furagumunga idi wutu khafunya fomma musa ma. خدرنا فلق كرغنا فق تبك فورك دبان آه كتة على كتة وارغنا بوسونا فق تا تي إيدنا خو يغر كومو خبه بكا فورك موسى ده كنغري توانم بوغو بو يغني دغيتي فورا غومو كو يكوما كنغري موسى دو خدري بيغا فورك نخو موسى يندا وري فوبه خدري غدبل ti yogoniti ganne ñi foragumu ganna ke ngari barti do golle na khanga walla ina golle ke tiya ha iti ima wala walla ina wori ha e hikma be gano nga fure ke bono yebe fura fure ke ga ntakhsirono walla yola iga yolene alla amasa fe ke khibare khamma ha fuɓe ga ke no khonga kenniya musa agada wala agada fo fakkita baka fure ke eh, eh, wure dungata musa akori sabari ne kin kamma eh, ati dangani anda fure laga angada eragana eh, boto kudo anna fure loyano nga anni yola ah anna fure nga anni loyano nga anni yola agada kun ko musa danga musa musa gada ko wada ati musa danga ida man kwanda imatan danga idan ro kille ke angani wori ga fube da wala sabar na kamma a musa ti kedi kita futunden yandi kita inta hayille nan tirni fotana anga da barni manya ganda ko ngi danga da barti fube idangi kenga iga yanka baka fure nga birebe keta iga terene iga terene ida lemine khawari khadir da lemine ke kha adaraga ada lemine ke kari musa ti anna yonki nyaraga na yonki labante barinte an ga karni aga fataga da foda bari kinga nyana danga tugadiya ta ha kallenga alli ti foya kempo a ta tangini kempo ga ngarnyangu gambura fo fana ke banga dabari hado musa kur sabar ne khadi adam ati musa danga ha matanda jelagin den paga khotun musa khaba fana ke khallaga tadi kita mungenya keke ada dabar ta fillandi ati mako nya mako andanga nanti allan ta sabari ne dimbatte ngangi ngalla nga fo dabari ni anga kurnu gafatange din tirndi kembire musa tidanga ho dura saganaya ati waccekende keke onan dangi ke ha yello gana kontine dome taralle makun nganan tirndi bakka fosuye kete de ke falle kembire ankine e ammuñen kempanga lojuru ngande keta angani ndam patalle ko kembere angati ndam takateren dome on pate bakka me kello nganda musa da ke kile e ko keta kenan ya ina khanga sharti legare gana ya dome agana foda ti gana safai agana hari ifatalle ko ida gama continue dome taralle ma nga kenga e lo juru nati ya bange anta khadiri nok atidan anjofe ammunyi ndan khote ndo e, andangi ngi ndanga fini chu khempa lo juru sun takanu keta aga toho idan kembire ada eh, i continue dome igatterene debeya i gari igari iddebeya kendebe ida muru dabu dunko kuma kheni yankandi ina nyangi mukuni dabu dunko na nyangi de gini hakke be ga gi jatigi khammaina bogi do ken na kenna khaina ritai dabu dunko mbara e yankandi ni sakkati hakke be ga idan dabu dunko ko xamma ina bogi di hakke kenaka kembire kende be ande iga tare keno hongo musa do khadir i khosan tabi tagaye yogot a nyani amile fomo toho ana nyaka kippu anan kanu nyiyenga musa ada khadir wori khada ga tangana e ke ya tiki tenga ada tegeye ke masai e tegeye ke ada yokkondi na sigindi khadanga na talangondi yogon yiɗo kokkundi yogon yiti ada tegeye ke karabakka na ñille a tagana tagande mukke tagande kurumba ada ken dabari musa ari katay ti tirinde khadi atanga da ke tage be tago kundu wati katanga ke tagana anyi tagande ke muso nya am pusan na tagi danga kundu nga nga kudo ogana jonkora ga tagande ke iga barasi ko danga tikebe ona ke nya ya igande danga ora ga katana dumuna bana na ni nafango danga ne hona taga kundu nga khafu fanto danga kinga ho oganne tagangade jonkoregey ken jonko ona nya ga yige hobonetey ha musa gari no hube kete da arke ke arke tawwa ar shartin girin diyar ko fare ngar ko mo khobe aga kebe ay megada ko adaga keta khadri danga ado musa ina me fatal le ma kimbire khadri ti ogosi ay be xamma ken ko ta tafsir nga khadri ti hada firaku baini wa bainik a ah, wace kende ndan ga kinyen ko be sasa o faga serel me ya nan patel limma ko nta ko kontene do me teral limma ko ko an yin mega da sharti mutandu khamma mo ko be o faga jofe kenya yake e ta de kha khon kha gangalla anga telle ku fini bange di wada anga din jele gi khamma andi kumpanga telle nta kende bari mukko سأنبئك بتأويل ما لم تستطع Alayhi صبرا kembire kattindanga fatalle mahunu fofo ngade dabari na utugili fure ke ngade boto na lawara lemine ke ngade kari na lawara tagaye ke siginde kufini be angadi ikhoni angadi njelegi xamma nantin tafatanta ku dabarni ankor sabarini xamma o xade yore layidu nyawutu ti sabarinta xungi xamma min ñagali kattanga ti fasare kembire kattindanga ngari ni kattanga kumpini sikki bane su nafa sarandanga bane bane fu daga dillo adabari ndan olin kin tafsir ke gille nyimme mena ke xam wori joppo ko ngi dimasi dangin teke ho khasu gado obotu mo hobeya ado lo juru li o kol continue ne tafsir ke ya alla de nyongo de len ke ya ku ngoga ta hunu kebe ogo kontay ogo mari tay dimasi dangin teke o fay ke kunya wala do me sasa fasere be hadiri gada kini musa ya i golluku sikki kamma golluku sikki sellanga an gana fayi kattiya seresu hadamaren me ñagananga anga fo sire mulla anga fo bure honno an gana ku gollu wari har annabi ñimme ga fatanga i sella ke ken koni e filloku i sella mattige sere yimmede allah komo sire yimmede allah nta sabarini ku karanga sere gadi dabari ga fata gafata agada ñonkowa nallo annan cafe ha sikkandi ke be uh, ifote yengere afalle e dina suma kinkaba hakil firgume suma kinkaba aya gani sare agana uh, eh, ankuma an kanan ta an kanan ngase fosire da barinda shari'an kingar fube ko kenniya annan ciro kata serenga aga bono katanga anna seren ku sere kebe gadan kuma idan hadiri gari kata dabudun ko kube ni gari ikaran burawo igame sigiti hakke hadiri ma wori har kenganonga foganon kadi dawe ya fi siregeni i nga se kenda barini ti dabadun kon kama fo sirenyanida kembire sharia keno kon pakkanni ken bane ay ke filofono fono kubega dangi iya nance bari kunya kamma iyan koto ke sikandi be falle iga fate sirunta kunya ni. ta sirunta muri allah ko mun cumaha sirin nan cigi tiki an kata dangin lanjaran na bari ibe gana fi sire dabari a danga akatu sare sere an ta hawa jeligi gari ni kempalle yan kimbere allah faga bangani yo daga khadri aga tido musa ta fatene me abada mi ganda ku fini baga daga kumpanga ni fasar daga aga di jeligi khama kor sabari ni khama ati amma safinatu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 aya gani fure ke aya ni fofara ba ngada wari ngada dabari an ntirin di mannin di loke dabari ni angadi a hamma da fure ke warde anyi aga marene sorwada miskine ni yani miskine ni ya fure ni fure ke ho oga kore me ke dinga mohobe iti ku miskine ni soro yani e soron karegi kunga lojuru ti kunga ganta na kenna finkinte nya ado lungunte ado mumunte ado murukunte ado turinte ku soro karegi e ikunga inya taxano eti lojuru niku i xana soro tammiya soro karegu kuntuku lojuru ngati khaye ha lojuru be gati kunga anti kabana goli nyanga iraga fokita ni ga birene te yado ya khi jukuni to lojuru to kembire kimpure abane koloti aya ni ma khongo kore kate mo hobe alla gadi i arji khin killen mbagutan tanda ya ina goli ya ina fokita ina birete kim pure ya fai kaga kisigira kai ku da? Allah da bangando dan aya no honan tu fure ke idun ko ikaman ninna miskina ninya amaluna fil bahri iga golinyanga fure ke no honga fangin no honga iga sorollon dina no honga e eh, iga khalisin laga soro kuya fa aradtu an a'ibaha kembire allah gada fube ramuru tingol leke ɓe ngadi dabari kinniya na hayiɓe yaro fureke fureke na hayiba fuɓe lo fureke hayiba ndengan ngama toki imo sireke kinniya wa kana wara'ahum malikun tun kanyigu bure yadante bakkatinte yogo alaga furagumu kukkillenga kane kintun kan yugu bakkatin tebe ga fura gumu ku furen kane igari ni daga ido nonga katiga jofene yani khadri ga fure ke ga illalle kintun kan yugo ni man dabarni aniya ya akhudhu kull safinatin ghasba fure su sirengani hayibe gantai defo gantai illa gantai taya dan ta kunda bakkatin ta ko ana ragana bakka ikamane ni kuma kha force kembire hadiriti idala muru ina furen ya ina liti sababu yaya furen ga tokko ikama ni ha ti sababu be kenya ina fele ero furek ina haibe ero furek kinga nyan sababu igana ritun kan yugo ke gana fure ke visite agana fight agana kinga lawraita ana to fura gumu kuma bana kinga fulle fure be gara gana kempet fure be ella gay fure be sirengani defo gante yana kinyar gara baki kamani ma igam maka daga ke da bari fure ke wacha gundo be ga ke wacha khadiri ke golle wacha angatu iti fo ngar nyangum pilli bare ke nyampa suban yelli ganani ella ga fure ngada ellan kita ama fure ndun kon ka ba golle ngati fure ke ga mun ne fere tay ato khima aga maka daga nyagare ken ngellere iga jofe tun kan yigo ke a khosanta fure ke be ga golle ngati iga birenta khosanta daga baki maka imedu ban lew kan nan bura kan nan ngarnyan idan ke gundo ana nonga Allah gare ke ya tuindi khadir ya Musa gantatu khadir da fure ke ada hayibe ke redo ke eh, tun kan yugo nga atokko ki hayibe ke ya fura gumo kudan ga kontine ne golnyangati fure ke ke ani fofana ke jabinden wa amma al-ghulamu khadiriti Musa danga ogogiri kenga lemine kebe igada kari a yake an anga khuni an ga kori sabari ne akhamma nin jalegi fakana abuhuma mu'minaini fakana abawahuma mu'minaini kele mine ben gada kari asara non pilli sa ke do be ke allah kuma siru filli al mu'minini filli mu'minini filli irin meke kun akin fati silami kafiri nyani. gilli allah na taga ada taga kafira kunya khamma fa khashina allah gada fubere muruti kengolle dabari ndenga na dabari khadiriti okanuwa an yurhiqahuma tughyanan wa kufra agana to khubirene do sarano ku battenga sarano ku remme ki khanu yenna mahadaga khoro isondo munno khonga iragantaka du kontrolene remme ke ga dine be ya akhanu yake makadagi yonto girono igatelle bagi dina ke limanan ka ko ke isra isra yake igatelle ke fire men iga nyini dina kafira ko ke khamma ke kanu yenda ina lemine ke karti kenya amma kanya khadi e akhanu yenga telle tiya iganyana safandana lemine kedanga iga nyana rasistini lemine kedanga ro dampie alla jingunga okanu kenna maka daga sarano ku kita wadda lemine ke wutu bakka kinkane na lemine ke kadi kembere fa'aradna oda khanu togada golle keɓe dabari ayagani lemine ke karinde an yubdilahuma rabbuhuma hayran minhu zakatan wa aqraba ruhma hogada fuɓeɗa morutu lemine ke karindega fon pallogada sarano ku e sécurité a i maxa toxo iga lemine ke ga birenedi batteng iga fitinene ti lemine ke xanuyega a giyontono girono Eh, hemparandange aɗo ado kafira kafiraku oda lemine ke kariya ogoda fubere murti kenga kudo allah na kusarano fili idi ke siroye be gaya yi dok e ma be gaya allah na sarano ku fili ana ituga e ilemine ke battenga ke ngada kariya ana ittugati remmeya kellemme gancira kebe ngade kari agancirai dina agancironta huntai ta tai gelli junubuni ta fofure ke tisarano kuya agi horoman murnu aga inneniya agi nafana aga illene yana sumpu sonnanaya fofo sarano nga kenya sonno akaga na ya ke kiyano alla dara muru ina kerem be ngar kari ina afara khida ngati remme iga kin sarano ku fille ken lemme ganchira dinan ta fofureke agan chonon tayi agan dina adina ganchira dinanga agan nyinnan ta sarano ku fille agi batta gan tanya ida khatante agi sumpun chonno aga ibrahim aga sirol katia e eh, ida kenyara muru tike golle wa ammal jidaru tagaye keɓe ayagari fo sikkandi ɓe igade dabari idan iɗangari fate bakka me keɓña falle tagaye keɓe igade sigindi agañi tangane katta hennenga fuɓe gadiro a siginde ke fay konande amma ñanga kentu fa kana li gulamaini yatimaini fi lmadina ke tagaye anyi aga lemunu filli dan kulle munu filli yetimu filli gani ga debek a yetimu filli liminan yetimu filli igani beke iya foni ke ya mana ka kebe ke ga ka kebe ya lemunu filli ya foni yetimu ganiya ifaba aga kara aga di toho iga tugunna kunga tegeye ke keta sikkanan takada battenga tege ye fomma toko tege nankenu ñiñenga kipu fo khaye tegeye ke wure yetimu muku fili sarana ke ga kallagare kembuluno buluno purure muku gana khoro ina daga bagandi ananyangi danga nafaya ya noho allah da kenya bangandi ati wa kana tahtahu kanzun lahuma ke tege ye milante be ga ñitangana xennenga manan kummen yani aga nyawure lemunu ku fillida isara no ngere buluno nga na ta hundi danga no manan kumme gannin ko inyi ita hundi foni valerin tonga inyi bulu nyi nyen no nya har kare ni anga nani jabandi ni wakati ni yogoni yi soro gade ni gare soro sawa ta hunu no kun coro haga ni bakkati kebe gannin ko ni bakkati iga nga iga kangundo halsu kullu ado ikitai valorin to no lallunga wala gumbunga e ina kumme njaba ina bulu ina gide la xamma gannin ko sarfono ñi itaxundi foninga ñi taxundini ke moxo idan ku soro kundu e i kun choro ay manan ani na buren po gabagabe a buluntenga ñi ke tegey khase wure aga lemunu kudanga i fa baya ga de ta taxundi danga no iti xaalisi xulleya yogo iti ya xaalisi xulleya yogo iti kangi ngalla hayñani e, safanduga a khamma a gani hikma duro wa kana huma saliha kula munu filli isarana e, ima di faba wa kana abuhuma ifaba nyide salihan sarsire kome. dorokota na allah dina ke ku fili fa faba allah da mahan da nga aya keno hongo ti faba ni sar sireya idan ti faba ta ko ke a kiti onan cironta ko katta lamunu koya fa arada rabbuka kenyan allah an kaman musa musa agada ramuru tingolle ke be ngada dabari an yabluga ashuddahuma kudun natage ke sigindi daga kena wa se xenne lemurungante ñini battenga aga buru xene sartanagarini taxunonga an jabande naraga gamay an na wutu ana yam poofe ode tagaye ke kurumbaxu kudo lemunu ku ina xooro iga mi miga xooro iga ñayugu ya iga xoto i ga sikiti gollunga inari keti kunñimme wa yastahrija kanzahuma ini imanan kumbulunte keɓe i da taxundiɗanga danga tegeye ke wureno i immeña i nya soroya ina daga ti ina manan kumme ke ina jofe ina bagandi rahmatan min rabbik hadiri ati musa danga ke golle be kundu acca igada dabari a sababu nganyati lamunu ku danga ke an kama nga anyayi nana yayi ti lamunu ya? itatte ñagani i xalle ñagani anawa wase i firni ana wase i kumana wama fa'altuhu an amri kebe ngada dabari ana wutugilli fofana ke be ngada dabari fure ke botonde na lawara lemine ke karinde na lawara tage ke siginde musa ga fotene me nga na fube kwanda maku bana mbe su dabari tinyimme ay ngada kutu duwa ay na dabari nchimme nyanta ñanta ngara ye nyanta nde wutu ti ñimme ata bari ti ñimme de allahu subhanahu wa taala ayanda ñamari ti su suya nanti na dabari homo ho keɓa ngada wori ngada dabari dhalika tawilu ma lam tasti alayhi sabra kube ni ngadi dabari kundu wacca ifasaren payi ngadi ifai kube ni anga kori sabarini khama haro gada sarti ni ngutu mena khanga nanti annan mintirin de annan cabari anda sabari ya e layi dumutinda an an kori ken cabari ya e yahin bagandini kenya fayi ke kundu e ifasare nyani ke e, musa kembere ado musa fatalle a nya anya kufini siki fasare mpallea mo kembere lali mininga nga iyo idogoni iyogoni daga iti e tunka nyugo kebe aburengani bakatin tengena ga wande khallu siru fura siru lagani kamanni ita toxon ñani hadad ibnu badad a toxon na kenya aya ibnu abbas riwaya nanti ay xaranga nanti wa kana waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin غصبا يعني fura siresu haybe يغنتي salihatin كي أي قراءة نيغو فورا سيريسو هيبا هيبه يغنتي Eh, an ragani kamanni maha idan kembire ida lamunu ha filli eh, ifaba ifaba ima di ifaba gati iti asram adu sarim lamunu ku filli ya tokhone kenga gulamain aliyatiman limu ku filli beni gani madina banin tokhane asram banin tokhane suraim idan kembire allah tabaraka wa taala a'lam e kattoga dangini katta e, ayaɓe ga ke batta ogada e, musa do khadir qissa keɓe ogeɗa wari dome giligi lona joppanna lawarama oga kiñe oke fasare be kundu sasa zalika tawilu ma lam tasti alayhi sabra eh, ogana ile kata ayu koya oyiñini qissa ke akkaba kunte ñana buru musa do hadirin qissa kissa kabo kunte kissa khore ani fayida nindo kitu ndo ɗo regle nin gabo gabo gabo nga ni bakano ho tini wana hakili nga kebe ya gelle ayu koye wona raga woni jabi haɗa a gabo aburu buru na iwo sene ta heye quoi hakkuri wona digame ke dafonde wona fayidan jiide remuru haɗanga oga kista ni kwe koye da fini beni wada o gadi fasa rumu kusoni nkankande nga oya walla Eh, musa do hadri qissa keya eh, nanti eh, fosonguntaku hore anaga tuwahunda fadilatu lilmi warrihlatu fi talabihi ado muri fo hore an nangiri ɗo tuwaku nan nandaga muru baɗo musa di ike tuwa tuwaku hore anda annabi ñimayan allah le mayan aga tuyadanga nanti sere birene yake ke idaga kiye kenga tu ikenta kuntu kendo musa do ke tuwa khore so ari musa do man ayitu fosongunta hoɓe ga tuwa hunga a aɗa wori inan pergo inan girindi waya siyenga aɗo safariye tampiye ɓe ga do a batte a jaradanga bana kempalle garini keɓe tu ayan posu iɗanga inan toxo inan tuma inan kume ken kitana idan oya walla xissa ni kuna xo fos tuwa xum posongunta xu aɗo nangiri an nga nan cafari do tuwa xum muru nde batte wa annahu nanti tuwa hungade ahammul umuri ani gilifini finin fo hamminte fa inna musa alayhi salatu wassalam rahala masafatan tawila musa ada kenyatu dina soro kusuya kenkiyeya eh, attare masafa gile ada kille gile wutu walaqiya nasab fi talabihi eh, ada tampiyen po horenga ada توخ توغموريك كلنا وترك العقود عند بني إسرائيل وترك القعود عند بني إسرائيل على تاخينا تاخنا أمكن شغان لنا تخطاخنو إسرائيل منخنا لتعليمهم وإرشادهم واختار السفر لزيادة العلم على ذلك كم بلينا تخطاخنو إسرائيل مكون هنا ini kharangundi ini kanda kene fi sire fo khore anike kha fubege daro ina ina kesu tokoronga inda do tuwa kunya batang ina fo ko fu i nga kenga no ina tuwa kunga de fo khore ande ke tuwa ko be lenki lenki amuru sere bege na maliki ay anga tanga muru itina kat fulani ko hajum to e ke tuwa ko be khaga muru ke ma wosiya ke ta ba ne do mindu fo keta khakanta fayni khakanta ga buru muri har mere ne ke akoni gara serengari aga tuwa kunya nda ina na kai ina daga sara khafu ko khaya kinga tuwa tuwano nga har mare mun maka kafoni no hon hala hala ke be sasa a ah, ganni ni soro kube ni asuran tatale tuwa humuru khalla gana soro be ni kumbogo no hon agadi kanda igada gado tuwa kumbatenga idaga muru osuwadan gari on ka wara kun coro sigara ke tu ida igada gado kebe batengi alla gada takke kebe kiniya gari ona a horon dia ona doro oni doro akamma kenya gafata wagatu ni roho wacha osorin karake surtout e, e, nga idi khalle wari ma xade ima kawiya ina xunto nyani a fogabe axa i kundo foori i xa nafane tey kebe ga khakum kumma xa khabar tido ken na khabari bari kun nafane mallaga na serbe kandatan agar xaqil sirin kiley agar wari ndey nanti yelle ganani alla gado nyamari sere su igada kebe kinanga takkaya nema nyageni arjaxi ganna nciro ano xonga anna mbogu soronda ana xanga hatagano a tuwanon kun mbogu allah komondi tuwa xunda xangene iye kinni gratuit kembere oku sugo fa tuwano sorobeni gono xonga naburugumu ñagen xaxana ñaxe tuwano ku igar kebe bogu duma xa iga kinni xaya gratuit xaxana xana buru mbogu duma xana a kini allah komo xana kini tuwanonga xonta ke walla o bire keno xonga ke aga ñana idan kembere allah ganno dema na hakkil sire arjoxoya na o famundi angani ni tuwa kumpo so ngunta kundo anema e eh, fofon taragede aga ni finin tu fo hamminte pasanga na tuwa na wacha aga birene no kube akinyam pare ibirere khencheren chu igana mi ni no kukebe ga makatuwa khara kinaswa agana na kinaswa khadi am am fobogo atuwa kuke gere na khasara ga ane ana jidinya khayala huma tuwana nga sako aga wakile gituwa kuke kini debe mumanchu ya kini jamane mumanchu hana kan nabure naburu gume walla agati ni ke tuwana daga de bencu kafume gasu su kumari ni ti tuwa hunga nke khaden e ndi mboto ni ngatel leke nokko sere suga jofe ke mbaraya ndo boto ni nduru ngai len khalsi gantino ho tuwana e tuwana mbaran kata e tuwa kun chankini na nanya gatamare ngalla ko mo nga buru gume kellan ta tuwa tuwana ngolle mere ban idan kembere har naburu gume gana sako aga fo gebe bugi nabure ke le kata gara bugu ko kebe ayutu nanti e, e, shifur ni nga fona khasi bakke ina khasi baka shifur ni khana tu nanti barajun ta kunten ni iduko alla bangi nantu yi gollu kono ko khatwana ke anta batte wala nanta angara kebe su leru man me su yanga sefe nga kharamu ni nga bangani ni kenda fona khasi bakka antuwa ko ke anga da batte wori a a ana jidiniya nan to khanga tuwa kun kama anan kafu makka anan niya idan kembere ke point kundo ke wala. tuwak murem ta ko aga jere musa danga e ina ngirindindi israele ko nga ke fini gañi golle ya idanga ni harangundi ni kanda adaga ɗo tuwaku muru ndenya batenga ina foko ka fudoya womin ha wo li ni ɓenogi walla awi kono khadi al bada'atu bil ahammi fal aham ayani haade anga ɓe anganayi lanna fini dabari kumpini isu dabari ndenga muri fo annan kawa joppene ti kanga an gan kawo joppeni ti fuɓe fini ku suufo hamminte keɓe ga gamminte ti jope joppeti ken sage kebe ga ken kabata sage keɓe ga ken kabata oy wallo séria keno konga fo shari séria ga aga ñamarindi tawi wona joppe ndaɓartaya hirinde an hirndini katta tawhidin pina komo ku ina allah tu fina allah farenga ñi hayndu dabarni dingero nga ana manne ñamari ye kinniya uduhum إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أتاؤك لذلك دقا أننا دقا أن سروكو خيري فوفنا دانجي خيري كتي إنان تشيدي إتغانا ناكي دانجا فيني إنا تودي نانتي Allah na tun ka bani nyai bajju nyani kapallin mantai abana yana kame bati kamanenga komonga kawana botu kinga na dangi ina sere khananti muhammadu khana Allah fare nyai Allah ga da ido ikomon nakanga alla fini nga bakati fare ke agi jofani ni komo ko kempal yani keta fini nga me batta mo be ga ngam mintame o salle nari kempal fini tan tandi be ga gil silama ko fini kembiro o famu ku fini no ko nanti joppe ngan kawana nyati fini ntufo hammintenya iga me batta mo be keti na me botu kunun fa inna ziyadata al anda tuwa hun jidin ta hun na fukka futuwa hun ahammu min tarki al ilmi kinya ngam min ta ho dinan tana tuwa hun mi والاشتغال بالتعليم ayan ngam min ta huti kharangundi de na foka fo antuwahu ayan ngam min ta huti du sukola de ngati tuwa nga min duni tazawudi min alilmi dinanta anga sulufanda murun parce anga na yamulan na kharangundi anga kebe kharangundi na tuwa ko serebe ga sikki agati ni nyana dawa dunki an soro ko khili kataman an an khili kataman an gi khili katake be an pinana nyangi kane kintuwa hunga kiya ngam min ta hun fina katta nga tinanga nyana kharangunda na anga kebe kharangundi ni kinya ngam min ta nga fina na kenya tu katta nga nyana da da'i dawa dunke anga siki so kafonin chuga no mene tikiti ndoro mun anti katine dawa dunke nya migere ken to horanga kutun kumpeti dawa dunko igere dawa laga nanya fulla kabana tan serebe ganta kin ampeti da'i katanga sikike nga seren chuma merite anga nyana da dai parce que tinne ne manne anga khinde katkere kentua ha a titua hu afo khalsinte anna soroku khiriketa anna tun ngena ni khilli ni khilli katta kampo fana ngirin ni mo kam mo khon e, sere su khaga e alla gare taga da famu nyanno e, e, tuwa kuni nyanno jikuni nyanno antanga na katta soroku e kam mo khoga il faut que sunan tuya ha idan kembere ke xaale koynoya oga wutu bakka e musa ɗo hadre qissa ke noxon wo min ha awo gilli fayideninga aɗo hikmani ɓe oge wutu bakka qissa ke noxonga xadi ayani jawadu akhd alkhadim fi alhadari wasafar likifayati almuni wa talabi rahati kama faala musa ayageni e, na, na, na suruga golñagana a dagante ñani seren laga duuda An bana an ga kani nyaya ma walla na golnga na daga duda nga anda ga terene hagaro no wayasiya agande mana eh, angullu nyogoniya aga bartirando kunna hanga imme ga kunda an anke ngante jofene ko angide barna ado tumaye muri e sabu da agallo nan na golnga na raga idan kembere ho musa gar kebe da musa eh, iga kani nga imme kharalle ma nyana ma akhidimandana nyani funnan kay nyani man eh, aga agari ga khiri fata musa parce que khidimande a hata katta e, e, e fatado wosenya ahataki kata courage nya ahataki kata lemina khunya idan ni e fonnan kaya khunna fo khore ya magana wacha ke nyare mungada fonnan kaya khunya sangate hakin fe giligili gili dunan chigi fonnan kayu iga bange ki ya a itoko nin kongin to nyande yana sawano nga katta tongu yana sawano nga ne bi nyimo nan to ngondi tiya wacha ku ngade fonnan kayu nga ida fonnan kaya khumma ida batakhida ama khanku to bonondi yani musa agada ke Eh, harallen make fonnan kaye ñani hidimandana ñani iga kaninga agara agaro ce ke tuwa ku ke muru hadi ma daga garo kille ke ado i mu ke ana ke allo kille ke ke denindini nan musa bane fe a gada gada muslime su allah wa e eh, golñagana ma nan ngollunga allah ga tumane tawi fonne kenga daga ha wona tu ha nanta allah faren ti wonan maha o golñaganon killi fiti foya da. Ko ya hinga kebe wace soronga ha hamma iga dabani ha angan ne tugana e, e, kana gollu taxe golluɓe iga yonkin kutunu a ñimmeragate golluɓe ɗan anga tinanga sere lagana anga yonki lona karanga ti bawanan curugañana ngollinganaya annane xe andan taxa kefin xaga yigen dome Wala walla e, fini kuno xonga musa ken di gollingana kedi xaralema ke yigen dome yade o min ha gilli fayideni ɓen ogi walla aya ke no xonga xadi musa ɗo xadri qisa ke idafatu sharri wa asbah به إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين وإن كان الكل بقضاء الله وقدره كمبري ويجي كنت خوري خخران ناوتو بكا آيو كنا خونغ آياني بوني أدو بوني نشبوني ni sembe sheitan kun cembe ndenga sheitane tido manne a wisi wase kedo a faramporondi ndenga ti kumpini e soronda ihana ko bati do kembatte hara nan yoga tunanti finin inyane ti allah ro kutondo allah ro muriyenya ode ke mutu min nanti na bonin ɗo bonin cababu nin cembe seytane ti seytane aga iwisi wasana katti aga faramporoniɗa li qawli fata musa musa lemineke digamen danga agati woma hu illa shaitan an adkura atke ke ñahe tingamene musa ga tirnanta atina gada ana oigande maga nona iga a ga simme a de e, setane de adi mungundi e, na nga adi mungundi ne da batten kempalle sakkinna akowanda nyehenga mene e, a bucitin dingira kebe e, din tohono anga daga ngajunga idan da e, e, mungunde ke ada ada deni kat na sembe setana agama a simmandi ɗo ñehen daga yenga igada kentarende guilebe sude bal hafunga wada ken kaki ta mutu baka ya, na'am wa minha awgilli faida ni nga khadi jawazu ikhbaru al-insani amma huwa min muqtada tabi'ati an-nas da hada malamme nan tawo dagana hada me danga annan kibari ndi bakka fube agagilli e yunkin yenga, Allah gade yunkin taga fini beni iraganta nyana mi ganda yunkin kita iganan kita annan kibari ndi bakka kunga kempati pati E, an tugay mbalahu an cehiro mbalahu fe allimanan ka mbalahu fe ay dagana an nan cefeti fonga ke gadan kita a haga na ñanoxonga gili tampiye min nasabin aw juin aw atash gili tampiye agana kita an na dinanti an tampi wala dulle ganankita annati ndulu kita daqu ganankita annati ndaxu ida lam yakun ala wajhi at-tasakhuti bi sharti anken konge ganañi e dungay mbalaxu xam ga feti allah gada kebe kutu tang wakana kana eh, anya tungwe angara ko amma ko eh, na gare ha ko anda ko de vrai tungunya ni eh, an tampiya tonguñani an dulwa tungunya nan dohwa ana yi leñal khada anta kin kono ti bitedo dungay mbala ko ti allah gada keɓe na waran kamma magili dulle adu tampie adu aɗo dakko li qawli musa daga kenga daga do man musa diga no ho agati laqad laqina min safarina hada nasaba oda oke terende be ogada dabar kundu e oda tampien oda kita anokhodi akawre tampien ko yere oda ken qawari dalile wa minha wogili faidani be nogi wutu aya ken khon qadi istihbabu كون خادم الإنسان ذكيا فطنا ليتم له أمره الذي يريده وتي خدمان دانا موتون دندغان تنياني أخانون تنياني خدي كين خدمان دانا بسرنغا وتو dudan aga kafinan an pinin agan deman a mo moko kettuwade anan yasere gotonte gotte hakkelante kuɗo angere wututu kebe kinna kata yana fo aga timmen an kaɗa uminha awgili faydeniga faydeni be oga sikki xamma ogi wutu bakka ayukuno xonga ku be oga dangiti e musa do khadir qissake istihbab it'am al insani khadimahu min makalihi eh, wa aklihima jamian لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع أنه أكل أكل هو وهو جميعا oga fube wutu bakano khonga ageni hadmaremme anda ngoli nyangana khasuna nya khaga yigene ken kanunte nya khana nya khaga yigene dome bawna e, musa digame ke agati khadrida e agati yusha da ilemine ke da atina gada'ana ada yigande nga ada dambe kati filli parce que suwa yigande o yigande nga ariti katto o nyige oga fube famunu kenna ko kenne anga na sere wutu ko ya kinga kebe wace sere mpo gabe andan golnya nga nante yigendome yugoni di golnya nga no yigendome yugoni e ini golnya nga nan ina wallahi gana yige birebe gana duguta ina golnya nga nan ka yigande kutu ni kofume tiye yo mahafoye nyaxe yo fofo ba akin kin na igande kita na rino khongata es kan ken khati an kana igande kita na ran khonga ba hada men men nyani khomma ko alla de doro adan doro ar kito yum pumo meta adu jarabi time ken to sikki anga e aro khono aga ya khabure mpaini a e kembere ke aga be bire ke no khonga goli nyanganun do i gol i kam e kubeni gari gol nyanguni iga ta khunu sukki tunga me fara khalle ma khunu igandin kholle kenan lo khode idan kembire silama hunga eh, ana doronta hunya murnu katta silami ni koya kenya fay ke wacha atina gada ana a, a golyenga na nyani a khidiman na nyani a kharalle ma nyani ate oyi gande liti awre ni isu suwanyi gene do me suwana igana oyi ke ha walla khadi kempe to sorobe ni ga golyenga no nyawti gi golyenga ni anya yitu kana inti tukana oyi walla alhala go dangi ganni ganni e eh, modi ndi kharalle ma ke kunu musa kin di kharalle manya fa eski modin kari kharalle ngay gen do me ba ma modi modin ke na duran khalle nya o de man wari modin di kharalle mo ngani mo gobe ka e eh, kiyinga na to modin ngana ibaka aga tele me e gere khiri asuga modin ko aga na ibaka kharalle mo no parapluie palasol ding dinka nya iga tigiti de igi kitunda utuka mo modin ga kem parapluie sira ngure a debe do debe na kanga modin ni iseron tumani ni sinya fallen kamma e na ba kanga mali ni sin kokkenga debe do debe na kanga ay wurunte mi gan jofe kunno yana jofe na yan kandi baka sin kamma ina sike siti igatel no be ketana pa, parasol ke bamba modin dalen kamma idan fe mari ke nanti kendo kenga yana igan igana me idan kembiro oy kenka famunu ke ayeno konga ageni andan golinyangana andan karalle ma Eh, eh, allah gaɗanɗo sere sukkafu hana anna maha du fuŋo a yigalle maahu hana ñige dome anna a yigandi gelli an anga yigana ke ha woy wutu baka e ayu kunoho ono ku kono do manne parce que qur'ana harangunde ñaani qur'ana jikkunde ñaani a ah, umma kaña ogi haranga bane toga danginiya labuddo ncigi ayu ku hamma oni iɗo o bireye ñet time anakatu fo nafanoy ha wur bur tuttututu ke telleta tanji kebi tono hona qur'an tandume hijibe e nyama wona to dugutay iganam terne ay ban allah ta fasarne allah ta hikma be gano allah ta bagandi kite be gano allah ta bagandi kinyani qur'ana ganti batten tokki kharangano nga o hanmu la qur'ana makato ko ga kharango ni ko ani batten to ko o sondo mun ani batten to ko fon palle sondo mun ga ngami ani batten to ko sufu ni ndam manchuwa wala ki ara murun to qur'ana qarangundu min ha wagi li faydani be no ge utubaka ayu kuno khonge musa do khadri qisake annal ma'unata nanti demandenga aɗo fabande tanzilu ala alabdi ay yankana komin kamma ala hasabi qiyamihi bilmamuri bihi e, ti a ñamari nta fi ke sikkilla lanyara, allah gara komin taga agaɗa ñamari tan nan cigiti ñamari nta fi fini koye sigimoko keɓe an cigimoko ke lañarande allah demanden ka yankana katta komin gati ken me, me lañarani wa anna almawaqifa li amri amrillahi nanti e sigiro ko kubeni allah ko bonga sikia alla nyamari keda yu'anu de dabar ni dabarni komenga mala yu'anu ghayruhu iganta atanan ndemanatay ومنها أوجل لي فايدة anna al-ilm alladhi ya'lamuhu Allah li'ibadihi yuallimuhu Allahu liibadihi nanti tuwa hukebe allah ga e, ni komonga na ani tuwa huni fille anno allah komonga tia ilmun muktasabun yudrikuhu abdu bi jiddihi wa ijtihadihi fofanake tuwa huwani e, komenga gilida battenga anga regenei tan khotontahu hoton tahu adan cobon tahu wa naw'un akhar nono fillandi tanay no tuwa hunya gali ken ka alla ga ken aga anyana komenda kinni iga khilli al ilmu laduni e, alla imme aga be bisini komentu inde ngati kenga kenga makiteti komeke imme nyoko nyoko ida adoro khotun ta khudu ana khadu siti kho alla ke komisire khadire kundu alla ga fonnan cira khuti aga tuwa khube kene kenna ilmu laduni kho aga komenanti wa allamnahu min ladunna ilma alla to odo ke odo commissaire oɗo tuyindi tuwakoya ken tuwakuge giro ko allah yimmea idan kembiro allah ñagan allah ganna o jiidi tuwakoya kebe o yimme ga gilliɗa battengoga keɓe kitana alla ganna baraki katto iti kattoyti tuwakuniya a yimme aga kenniyanoɗanga ta fonnanncirakunga sondo munga ngamini tikenga hakkilunga norono tikenga son nenun kaga khayene ta bagandenga katta sella dun konga subhanahu wa ta'ala wa minha awgili faide ninga khadi oge utu bakke musa do khadri qissake التأدب مع المعلم ننجيكو كان كاخو كفيني خرامون دانا أن خرامو أن ننجيكو انت أندا أكبل لما أخو أن ننجيكو خرال لما كبتان خرامو haragana yangana duni an karamo ko kegen lemine nyanda anke nyagan kase parce wa chabire ko ne walla fi ga beno serenga kumene ana fanga da khairinga am payni kata an cigira khenya am na fay kata ay muyinga anna na hukebe Allah ga da faso an ngati ku anna na hukenga anta tinto ne sakati kebe ga mahannati an ga wallan ka dumu na fanate eh, ke o, o ke famu bire ke no hon Allah ken ku ko ani ronno kube ya tuwata wi guma ko fe wi loha ko fe nanti muy nya gabeni walla muy nya rohen ganani ken ganani gano nga Allah khay faru kube gari khay kete khay su ga khay ni wakati bi an qasa yike en la kismani ngata ko hohoni nga taxun fabani nga taxun alla gada kebe sugandi i kuyenda agada rononga arora kannanonya kimbire ke to su ona ñaɗo kimbatten wuli wuliinta ko kita ken nga duna wuli wuliinta ko kitta ilaha ki kundu wacca woy ken ka no aya keno honga ke ñagani e attaadubu ma al almuallim wa khitabu almutaallimi iyahu e, altafa khitabin eh, tuwakhumuranan kha eh, eh, keɓe anga tuwakhumurun anna ña jikkunteya andan kharamokho gola limakhu anna ña khadi anganagni fo tirindi nan kharamokhoye anna tirindi mokho keña tirindi mokho mokho mokhonte anna wase tirindi ni tirindi mokho ɓe jikku gankakhu gantanokho liqawli musa musa ña khara limmaya adi annabi ñima hudi hay fara ko hadrida ah, a hawaitu on tome kutan musa an pusu hadir ka fini kenga eh, amu dufungo kebe gati hadir ya ina ngasi dumu na fanete ayille khadi amare ajiku gankahu ade tirindi nden dabari eh, haram mo ke tirindi mo eh, ho mo ko mo kontenge musa da manne ko agada proposer hadir nanti yimuli dan nanya domi ati hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda adake ati yala ni daba ha yala irawa an batta ba kudo annin di gelli be igadan tuyindeyi ikeganta kento da kafu ya kan da kandeyenga musa tirni moxoña fay ke xaramoxenga de oyi ken xa wutu jikko mako ni tirni ona tirni mako tu jikko jikkugan ka xoɗu xaramoxonin naxa ka maxa fay kato ba oba fayni kati i ni loxoyen wa ha awo gille faida nin hadi tawadu'ul fadili li litta'allumi a fosongunte serebe fosongunta hu ñaganda sigire hen ganda anna duma hayanka tuwa humuri enda a mimman dunahu serenga nga wutuma ha nga tunanti ayangure hogir kebe ko musa usuntame kutane musa an puso hadir fosongunta hunati musa hagar hanu ina tuwa humuru ada duma hayanka serinda nga aga wure ko hana kinya jikwe duda nga fini kuno uminha awagille ay khadi faide ni nga khadi ta'allumul alim al fadil lil ilm alladhi lam yatamahhar fihi mimman mahara fihi e, tuana fosungun tenyimede a anna tuwaxunga anna awutu serenga sere kebe tuwaxube an angama goto adi anayi tuwana ñananga yimme tuwana xoore ñananga xa sere lanta sutunu kembire serega na ñinonga anga tunanti e, akinga ada fotu a jufo kempo tuwaxunga an kemma jufo kempo tuwaxunga an xawanna an dan posongunta xuɗon an tuwaxusu an na ken ŋutu bakke ken kaman ka maxa yero kundu ke eh, a xote ñani moxo siri eh, a ke a fay ke soroyo gonino e waca i megede do kuma tuwaxunga ken kite manne foyo e goyinonga imatu eh, i toxondi sa i toxondi i kote xotte xaqiqan cawa eh, ustad ustad ustad xaramoxo xaramoxo bo an sorolamano a maxandi kofume angi xarawundini bo anke ñimmeyitu fini yenonga soroyinonga e gando kenna naxa ha tan an mo hon to ho keɓe soronga kono kafoni kono ho anna wutuɗo ken battenga anna doro anta ha telle katte serenga anga tu kencere yando ke tuwaku ɓena ha anga tele hara ken kama parce ce que anna walla hayiɓe ñandanga kinga an karalle mo nga tu nan an ke ñimme kharam mo hanga tele hara tan kenga ñabane nya ni ñani angama du yankandi na dugu wara seren maha anga to ayanando ke tuwaku foso fulanaha haranan tuwaku masalan serebe gada shari'an tuwa hun kara anda shari'an kara ha eh, amma nahwunga antutu sorfunga antutu balaganga antutu bo a, a, a, tuwa tuwa na yananga angi speciality kangere domaine kebe kara angi kentu siri me kanga nahawun tuwa ku kudan nan kata shari'a ke kitundo shari'a ke ayuku manan pamu an ga tagi kata surmaduku beni ga shari'a ke hanne agantu indi ne ada min kanne yan nahawunga atuwana konko balangano sarfun tuwana ngano balagan tuwana ngano anke nga keta amma jufo kunga aha anna fo kafu maka na, na du kafu maka tikunga nan de mana an cariyan tuwa hokeya kimbere an kawa an nange do kimba tenga na tu fofo maka nya ga bartinan do kin tuwa kunna ha ko kemme misalen qani serebe khaga nahawunya tu aga sarfuntu aga balagantu aga fota naqduntu aga adabuntu aha tuwane nya asigira hen kore nya ha hamma khanya ga dorono aganta kebe tu gili fiqhunga ganta kebe tu gili hadithen aganta kebe tu gili tafsiringa sorobe ni ga ado kennaha ahadi tuwa hudi mo khosude anan qaya anan dunge ana daga katta kebe gido kebe na khanga khana daga kemutu kemma o problem ni nyan kuya Allah ga no dema aga ki kha Eh, worindi no nanti angade fo tuwotu foyno nga anca mun tenga bakka kenga anca mun tenga ga baka kebe serta neno nga kenga kentu annan daga katta ken kamanga ken patanda nga ambala fa fatanda nga na khasiye do eh, makayan kaye ومن هاوغي لفايدة نيغا خدي أن العلم النافع ننتي تواخو نفانتي هو العلم المرشد إلى الخير تواخو نفانتي نمان تواخو بيغا كندن دي كتا خيرا سربيغا نتوي an daga tuwa muro an tuwa an ga anga sankini kafoni ai ay soron jidini khaira ai soron jidini kande ai soron allan kande ai soron jidini siroye ke tuwa an tuwa fante dinan ta tuwa khube serengara ga muru e, e aganta soron jidini khera aganta soron kandana anke daga muru a tiduna ko kafini kharangano do tuwano nga do diplome khoro gumu ibe na tuwa khumuru tekenka an ken tuwa kundu a toxonga tangata xana fa mañanga ñimere sakka sartana tayib wa min ha wo gilli ni koy xadi an man laysa lahu quwatu sabr nanti sarebe sabari ye sembe gantanga ala suhbati alalimi ala suhbati alalim e tuwanan tarallin maxunda kince bari ye ganta sarebe ya tuwanan ma maxunda adu tuwaxu wa husnu sabati ala zalik adu sabati ciro ciroyenga kin qamma annahu nanti ken kamanga de yafutuhu bihasabi adami sabrihi kasiru min alilmi kin kama e, fo hoore fatini ayagani e, sabari mbalaku keɓe a ti gañati sereke ken ceɓari mbalaku e, serebe e sabari e lohoye ganani tey a sembe gantete aɗo tuwano laga taralle makunu aga tuwa ko aga aga sabatini ken tunan wona tunanti ken kamanga fo khoro khore kenga fatini gelli tuwa khunga hasba tasbari mbala khukeya e tuwa khuke lanyara nga nyaranga fatini faman la sabra lahu la yudriku alilma seresu sabari e gantano ku, arantara gene tuwa khunga tuwa khunga amuru yenga hata kata dorokhote ndo munyi ndo idan labuda annan nyamunyana annan chabari annan tifi tuwa huni kumuru nden killen kamma anna tuwa kitabu min jallen mako anna tuwanun tarallen mako anni imin mako anna sabati ken alhala kamma wa min hawu gilli faida ninga hadi al'amru bitta'anni والتثبت وعدم mubadarati إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه أغا فايدة بتن وتو هذا مرمي أمور تنيا نمخا أنم مخا نيا كنين تيا كم مور تنيا مخا كنين anna nya eh, mullo mullana anna finin anni khanye khanye anna maha rato katta fo kiteya kattanga kimpo tunu igada fubere murutay maha jow annatu min du foni igada murute ke oy kingala musa do khadri eh, khibara ke eh, musa ganta fini kubeni tu asabari yengaro ho bakka kumpini tuwa huma adaro ina kiti xammaye ti sella ke kite be iga wala ina xosanta eh, kite ke jogu eh, kempi xamma kembire ada sabati ñattinde aɗo munye na wase kanyene anga ni khadi hortini ومنها وقل فايدة نغخد جواز ركوب البحر في غير الحالة التي guru ti ogada دغنا ku beni wada do ayuku ودادو آيوكو lo fangin nan نانشتو fangin خما na lofuren wala na golña fangen honga e kenga na am ganta alhaala be kanuye ngaya e yonkin nga nda e, a wota wo dagana e, donga ke wacce wotuni ngoma hoy killun xamma ñiyambana e, ke xamma debe do debe jamanu yime ɗo jamanu wotuni ñani ni nga kammu ay na xa wana lo no noxon wonan cetu furun udi ga fangen noxon boxun ken dagante ñani bano khadiri do musa iro fure nya no iri soron kanyi fure ke no ibogu iri soronya to fure no serenya fa ke ga golnya nga ame chengeni aga karandi na aga soron denne idingero nga fure no idan kinga ay ay kende ndi noda kha bi shart sharti be gano nga makanya danger ga fure ke roye nga yonkin kamma oga fure utuba ke ke wacha e fura gumu kubeni wacha iga soro ku karandini afriki ni wacha ser gaberi europe jamanu alliti jinki lenya ken jinkille yonki be haqqinga toho aya allah banana kentu idan kimbire ogati fure lo fure nohonga anna njim jimpaten kamana na nya dunga ya na tara kamma telle oti ken daga tanya kamma nya danger gaya riski ya yonkin kamma ogana kingari nan ta waisu anta na ida o oya kempa e wacha na annamugu eh, debe barcelona ma barsax ngeke ngeke fini filan barcelona da beke min jofe ngam ma barzakhu nchaqe min kara min jofe o ya hinga ken serbe hakinga kara giligili ku furan kibaru nan joppe e, e, e, afriki jamanunga nga ga soro nkorono ni rino honga idi gari ni marok ni e, e, espagne ni idi gatele itali ni iga kare ni iga rini ma france ni ado europe jamanu kusu serebe angana attirinde gari français e mo hobe fo gabe su ga ku kiyube wacha jogotini keri jinkilla kya ken an anken gari anken chowe ha serebe hakkenga toho anken kilkille aga be nyaani idan ken babunda ha serebe gana tunanti nya gabe nan kalla ken kille ken cutu yem palanke nyille an karo ken kille da junubu khore de bari serebe ni khaga biyu ku kutuni ga soro ku botani ni ken kille ba toro mana manta yonki khamma daga una a eh, una tante fini filani an manjofe mankar subhanallah yunki yunki ne kenya sangati ni kenga una una esetan du duna sergebe fayta khunu kara iga birene ima imari europe ni ami fota birene i birene posiren kamma anke natangerin europe khilli ke fini filli anda bate ngeke ndekatin tenge ngana kara njate nyali ngama kala kan na jofe serenta kawanga kenda barin yeli sarabe angara kenda bar Allah gane yankin ngama kara anga jofe annan kawanna dura saga kata Allah eh, na annalla nyaga tubum be ni gada ke ro kin danger ga gada biye ke kine parce be moye ganta ma hakeni maran ta kulu fure ke gari soronyanda rokin citiya so na biyen qaida tana akana tante ana anali andari ke tana ka foyo mo gabo yere wana sage kutina son ta khani me ngay eh, wujune abagan na sage kamo kare bani o gana gabo na sage fo dimine na bako baretani ke su wana ke mpamu ndi khayo ga ke poyebe furan killeke jin killeke agada hadamere mebe yonkin bonondi kenga be nyaana buru idan kembere junubu nyaana kenga hari be ga makare yede an junubun tenya wana kem bangande khadanga eh, ke eh, kite no khondi ومنها أوجل لي فايدة نيغا خدي القاعدة الكبيرة الجليلة regle khore kallamunte be oga wuttu hadi bakka ayukuro kon huwa annahu yudfa'u sharr alkabir birtikabi sharr alsaghir oya bone khore nyontono ti bone tugunnenga fini filli sugana nyiga manya e, o, o, ono sugandello foro ke xamma wona kenkende bar wona fo bureke invité ها ويراعى أكبر المصلحتين ها wona maslahani ku filli e il faut hoore wona kenga wona a korosi ti a sugandenga maslahanin po hoorenga nohuɓe wona kengutu e, e, il faut ke ngure bo kembele o faga kenya walla angana fayi e, musa do hadri qissa ke o gada fuɓe wara anokhonga musa ga kor sabarini fini ku ɓeni kham fini ku i sella har gana i sella ke ngar nyangi nyage fure ke khongor ko hobe na fure ke na boto kinga aya ni ba atorangan koro gu mun noku na fure ke gana bote anta fure ke gol golnyang ama golle ke sigini ama gu mu kubeni ga idu soro kubeni ga fure ke no am yi khayola kim man tora tugunne wana kin cugandi na kin dabari ni ba mona ngashi kenda bani fure nari bugu fura gumu ya ina abuch abu abushia ina taho keta nyam pon gol nyen nyoken takhima kimbire yelle har aybe haybe ñagare fure kida ala irin repara na de ban idan kenna bani ore kenya sugandi allah re kenya ore ken pamano ko filandi lemine ke kalle adi khoninta e eh, a kenna bani remme ane khadi kafiri ne, na kenkari saranum pili limanan ka hunna a isiroyen na tohotiya allah na ri kille mine me tuga ga hadi kille me ga na dina dunke a aga ñana sara labante bakka junubuni ga saran bate, ga ñana sumpu sonnana ga na sarano ke ni ba ma wona kelle mine ya toho da kafiri anayi sarano kafir ne. idan kembere woy famunu nanti kufini maslaha wona fai igana mini ke ga ngarnye wo moko ko ke ngarnye ngai ke be ga ngarnye wana kin to hono ke be ga nau wana kin da idan safe mari ke kembe ke na tage sigindi fisron ta hunya kin idan kembe ke ani fini beni hikma ninga no gadi wutu baka e ayu kuno honga e fasare ke karan kembere e fota le be ga no ngoga mula wana ko agani gara hako dalila e nanti imamu shafi'i ada aye ke ade dalile go wutu bakka aya ke noxonga e eh, ke be allahu subhanahu wa taala agada eh, agada gumu ku maxankutu ti maxankuto kebe agati amma fure ke de agate amma fure ke e, ani miskine ga iga te fange ke noho imam shafii de ke aya ña dalile dudanga nanti e, fuqare kusun tohoni o gitu jakkanga kinini kusu fuqare miskin idan nanti fuqare ngal hala nyam koto ayam bura e eh, miskin ngal haala agada ken so fu be kamma fuqare ta ala hala na koto aya ngar nyam e eh, miskin ngal haala fuqaren kenne fuɓe fogantamaha serebe fogantamaha ni kebe kineya am mafuni ma agara agara kebe angara kini ga kappay baynama miskinin kenga ima e, imamu shafii te kenya xon nan cira aya xon nan posongunta miskina dinanta fuqare fuqaren ke ñankorinta bo akin ati bawana allah gara ku fura gumu khiri miskineni ada fure marandi ati fure ngi kumma ga ñokke yimaxa iga golñangetey iga fukkitanetey allah li khiri miskinin At kunga keta ikunga foyi maha amana nga kebe ga miskina maha anta haju ke suwa baka aranta ge baka a hata ginte karta ina fota kitina ka fu kebe ge maha idan ke imamu Ake nga ada e, miskina emparamporuna asiron di dinan ta Babayna ma ulama unin yogoni kha ida fukare ni mokho nya foson di dina miskina idan imamu shafi'i ke ara en kama a daga do ke o kembere ke sugana dangi eh, o faga duguta e, musa aɗo hadiri naxanga kebe ga pase alla de o jofandi qissa ke faso ti ku eh, fosongunta kuniɗo ko hikmani ɓe oga giri wacca oga giri ko hadan o faga continue ɗo o tafsir mbattenga eh, oga yillene qissa tana walla agari ke sorano xonga eh, ageni eh, zulqarnaini Akisa zul karnaini akisa kofa ka kenya waa lakandu mobedi a wuri ulamai u ni nka saukira do to koke ba tanga zul karnaini mobed wani kowani a ke kara ko na akatarwa ra kitana allahu subhanahu wa ta'a la ban gandi ko danga a zil qarnaini kul sa'a tulow Alaykum min hu zikara. Allatu Muhammadu Quraysh gankonga. iwa antirindini bakka yigo hibarenga tun kan yigo ani marana yani agada duna mara aga akiyenga dangi allah gada sababu ni nkayada na killunga ahajuninga katta fofoya na killun na wandida e, kenna rawangandana do taranayi agada duna yala itanga aga daga nan jofe kiyenga bakka nukube aga bakka sorobe ni khamma atande jofanonga ado sababu ni bena laga dina wondida ado killube agan kaw bakka ti kunya katta dono agirnonga kiyenga khenne ti karabe kha adaga ti donon kha adani non kha soro ta khunu ken dingira kha nalli e, e, sahili bambu khwar ke su sutara idan kembire e i warini katta yi gan tirni bakka kinyi go nga eh, ke kissa kundu be wada wari kundu o kore nyakate sigira gabe taga be farenga alayhi salatu wassalam allah gada xay fareya kin qayye ti farenga anya abirenga ti makkay waxati kebe a farna kunga no nya eh, aga akhiri ke katta silama ku dinanga makka kafir ne ku munu ku ida faringa ida yawa safu ida miso ida roho ida toran nonin do adam bencu ida suwara annabi hamma aro sere anga da farin tarinka anga da batu an kama kume tora ke anda fokitai kembire farin makuti bakka ikhirinde a allah gada hayti kebe amma kuti bakai ay khirindini ka fini tora kesu kenda makkan ko ku kafir ni ko adi nyukuta atahiya khoswanne itahu ide mewori ni arayum para khalle mako iga gamu fube kenni honga mu dangin ta khayna ko khana ngana ke ga kebe kono agare nda tongu wonan kata sikai ona delegation wuto ona khay katta madina kene kili fare nga makka ma jofe madina fina makanki yake anke wana fare wutu delegation wana haykata madina yahudi ni ngano ikunyane kitabi ganko nga okufati kitabi ganko kebe kes igoga kono mahayere ato ngunda gare ikunyane kentu yano danaha wanda delegation ke haykata yahudi ni ngano. wana ke yugo fasanko ida wana tane kemo hoaydo ke alhala o kuma hayere koy khatir ni khano ti timanne idan delegation ke giri makka ya idaga madina aga gili delegation ke sorobeni ga kafiniya an-nadr ibn al-harith ani delegation ke mengaru sorobe idaga idaga iro madina iro kata yahudi ninga ida itirindi fompali gara farin kibare ngai ko aga digamu beni kono aga golle be khamma sorobeni ga da batenga sabe o delegation ñani makanko godo xay katta xay xana ako ke sere xibaren na xame xam mindu xano ñama re ti mindu foya oga xawa eh, o do ke sere na xam yahudi ni nga iti kudo xanan kata tunu aga kebe kono to muñal ma gare o ñani oy xa ñamarni xagana yille xana tirni fini sikki kumpini sikki hagana attirindi agana ha jaabiya annabi ñimme ñaani aɗa keɓe ko toŋoñan agana waase ha kimbire a aɗa fowa ko kundunta hibarenga hamaha hagana keɓe wori ha hakkilunda hon hagan kawañana hanaña aywa kumpini sikki hana manna yahudi ni gada kunya ya makka kafir ni idiga gilli madina idiga tele makka iga faren tirndini agani yahudi inta khana tirni bakka yumkin kha khibarenga udangiti ke yogani suratul isra khana tirni kenga ni khana tirindi funnan kayu ya igari dangi ganni iga wuru bakka idabenga ikha finchane idanga khana tirindi kumponnan kayu kha nga nyamo khobe anako khada sikandi aya fay ke uga ke be xamma wacce kundu xana tirindi khadi bakka tawaf rajulin tawaf yigoya kingani tarana rawangandana aganya aga de duna yala xana tirindi kenxa fincan qoreya xada yahudi ko kuko makkanko ku delegation hede ñoxey ida gir madina idi mem paga makkay iga jofe makkaya kubeni gadi khay ida moko ke kon ida idi moko gomundi daga iro katta annabi daga asagata iti wacce kende angati annabi nyime nyananga khay fare nyananga ori katta ngoga mulo nan tirndi fini dantanto anno jabiya farindi kha bismillah khada ko khongara ko khana moko be wayantirni yonkin kha khibare na kam moko wayantirni ni funan kayu dangi ganni iqisanda man anna ko wada wayan tirindi ni bakka yugo khaya aganya yalana ya dunaya ni yake khamma allah ga da sababu ni khaya dangan ada da killun na wandi da anna kin ka khibari anna ko wada igara ken ko faare faranti khada ga khumale khana rinna khatirindu dun jabilun in kina khay ibugo annabi maha iyile i khumane duku Allah nga farenga insha Allah. ke ke inchallah ugama de. allah ya mulina faren karaŋundi fosu waccanpiga fe angana ya mulanna jongiya makatanga ken kutu kwanyaga da anga dabarini manganda sarallayi anga da dunga da den nyamuru kempino hon ana kata gasunu nan baganda n'i yake maka kembire allah da gano ko habe daga baka annabi ya iga humma ne ke ta hindu kukuru ina ile katai agati jabe na ni jabe Allah da mungu yin challeti kha i ta ku i munganti ni ko farin mati daga khare humma ne khanari farin ken taken tunan Allah da mungu yen a aken ken ta khuno ni urongaro ille nga amu fori gariya illen kare ken ne farin da duniya ko <laughs> fo khanta ba fo kurumba gani soro khadi fatame ko ken lenki ayinari نخرج سمويا على النبي كت عليه الصلاة والسلام جي خجا خينا النبي كت بيت إنه لي خينا رسول كت صلى الله عليه وسلم يا الله كم بري كسرو الله تيجتيا أدي مونغني ما بيتو تميرو كرو فالي farenga ki linki ki endangi ken kuma ne begar ko ken gari farenga imari adangi ken kota bit filan kan farenta ne igamari ne kete rina kumbane kingal hale to hoketa gilo no annabi suɗɗukuɗu somo yanga jiidini halango hotono annabi yon kin qamma ay bitene ha kem palle ani allah gada khanu keta ina alli katta fare farengati tirindo ku jaabindonga aɗa kuɓeni ga tigitiya gada yen celleti aɗa mungu ke wutu bakki khamma isimme itiye an ñama kota bito tamido karogo fale lenki gode ga muhammadu no ko gode fili beni tirnde agati khale ga khumane khanaari <laughs> lenki mesi ken khumane ga dangi o fay fi xorongiro ndago daga tirnde i keta i muli ndaga katta nebe ndaga tirnde allah ken wati jabi sawati jaabi ndukuyada i ko annabi da xa katta ga jaabi du kukanada annabi da ngata annabi da ngani nga fuube konanda kenniya annan maxati fo suwanga dabarina aro xoroxo foroxo ente sikkinanta nintenga kempo allah da Allah anan anande mane anande ma ya kembagani kinga nya an mahati anga ni khumbane anga king jongini anga tinanga ma ga dabar aga dabarni manganda saralla anga ti eh, insha Allah kempalla alla ari katta farenga ti eh, e i question ni ciki jabindonga fana ke yonki ke khibarenga alla ada kin khibaren ko da suratul isra wa yasalunaka anir ruh allah ari ti ga jabi be ga kenga ada kin ko farenda Kin ken be gara ko farendaga yahudi ni kuɓe ni gani kitabe kin mo ho me alli yahudi ni ku Kin kitaben farin ta kin tunu ganta ti ña ko yahudi ku kitabin ga yanka wahyu na gira allah Allah khare ke inde annabi ti wahyu ña annabi ma yahudi ni ku kitabe kiyama khara Kiyan ke ani ga na annabi ma ku ke dalilen tu fini kuɓe ni ga gadabari ya kegama tawiya aranti ite kille ti allah ga di tu tuyindey kembire ada yonki ke khibaren ko suratul isra ada funnan kayu ku hibarenga ado ke yigo na hibare ɓe goma halenke ado kuko kahafi sorake noho o dangi funnan kayu ku kun hibare kenke ndigili sorake joppani yoma har laato yimmen aɗa ken khibaren ko non oɗa détail ɓe sugari gidin kapedun ko khibare hibare kinyalli jabi ndeya itirinde keda kim jaabindi sikandi ke a ke allah gara ken kartire ke ati wa yasalunaka an dhil qarnayn muhammadu irini kattanga kafirni ku gantirindini bakka kidin kappe dun konu e ikhibarenga iwarini ni bakka gidin kappe dun konu e ikhibare wonga mana e ati kul muhammadu ganari nga gidin kappe dun konu ku khibarenga gantirindini kenya anni jaabi annantiɗangani sa atlu alaykum minhu dicra hagadi kattinga haga kenya tirninga mingada gidin kappe e min gada zulqarnaini a xibare ke min gada e, a qissa ke min gada xara xa na mere batunde xa a gañamoxo keɓe min gada fatan na detail xada kimbire <laughs> wakati ke a makkatu da wonan dangi yarai, wala e, dimasi so ogan xawanan cigi e, nuxuɓe waxatiɓe gowma xawgan xawanancigay ke khati a fagari kun oga zulqarnaini qissan joppaɗin ogana reyi waranta latonayi kembere on unta xosuna wala wana la ñaga abegade lenki koyoya koto ya maxa a komo ya kitenga wana amura maxana o taxundi tasiroyenda dorontaxu o sahanto o biranto ana dimasire koyo allah. e wona taahu ke taahi meya wona kissa ke joppa joppaɗi nokkunga e wona kata yirweene digamenga ke mbiya nga mulanna digame ke warayre wona allah ñaga waɗa kuɓeni mugu kundu sasa kebe ga gamu killenga sawabanga allah ando maha gamu ndey allah ganna ara goɗa o kuɓeni ga tarinkene o kuɓeni ga safene allah na baraji ñogoɗa ana wasa bara de ke hempini no bane kube ni ganya sabo yi do sara kambana kube ga bireni ya ba kube ni ga fatiya ne kube ni ga do kharangundi i bireni kube ni ga fatiya Allah ga no su kafume no usu barajiti gollu ku barajan alla ga na hinnoya alla ga na hinnoya alla ga ni isroyenga ga na nyongoda alla ga ni isroyenga ga na nyongoda ore kenya ga alla ita tunka kunda horma kembere ngesi mana ngana sigi wacha baka diga meke khatarin kanu anoho ngada da xamme wa kutubaka xanenunga na kutubaka nga xa ama kitta xinye baga xada ogode ñagal lay tan nano dugundi kato dimasire eh, wala ki ñagal lay ama kin kitta xinye baga ah angana tunguro eh, eh, nora and an and and and and and futu ah ani batte ñaawo xorna la ñaga inshallah allah na dimasire ko ya kembere nga yampe mur murna xamaxa e allah ganna yampinda xasuma xa yo kisi yow ñaga ni da nga allah eh, no khoy subhanahu wa ta'ala nga ke antenne ke nga yilandi ni katta lemme ke dor xoton to xore ke be go maha e eh, technicien ñaga ni aba radio ke falle kharan koto ku akura zingaya tumo koto ñande kha karaba sunu bakki nga ibaren kama lere ke gana tanganta ana tahu ana apare ni kumo ngamundi ana ligni ni kufai kudo fumma khadagari gaw ampeshe ne kebe ogamulwa ona ko wodi silami ni damu ndey aga kor ni kitene a ageni lemme haruna nga khingara sarinda a mari ba nyuma ba o e duwa nga harunda siri aro sire su sikana gane aga re jokea aro rejusu aga dina nya sanki sankini gawo ini katta silami ni o e duwa ngila laga ni dalande siki na fate sa inda ko arje khodiya allaga na moyni ku ro ikitunga igi itilize na alla ko mun ndema den killenga o de kenya gala kembere kharange ke ke ngoy sigini yare Wana har diga wana wana kuntarin kallan me kema ha haruna madiba ba hara kan cembende a ana igan ka folli woni men ha iganati murande e nokku e hara kan mun to nya an kenda hara kan min kita fonde ke gelinga lakke ngam ko ko ganni ba kun nan ko ikunga inta hara kan men cembende ko hotanya ni ma ko kami lemme ke bi wati nga micro ke lane kate yo yalla nyaga inshallah allah ganno yoraga fini takhandini me o gantanya khutungano ya فيني سونا خونغا بارتاج نيا هذا وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شاء الله لكن نتنجي ندوكاني لكن نسيتوها ندوكوكو ستانا لكن مجد سيمان ان شاء الله ولكن ستيرن كويا يوم مجيل كتر وغدا امشيو دغري كان نوتينا كي مسلم باذن الله يودر تبكستان دغري يوكي ان شاء الله ويخوال ويتنقدنا ويلنا لكن كويا تي ستير فرنسا les 17h Afrique les 16h إن شاء الله يوكي أنت ويلخوالير ويتنغدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته